daji ne ka ruwa amma kuka abin da ke biyowa baya dan ruwa wallahi wallahi azuma na wallahi kwalle gidan mu kowaye ne shi kowaye ne shi kai dan dai ana sallah ba a magana dan ruwa ba azuma na gaya ma ban taba shigo a kafin a wannan gida ba amma yau na shigo na ga yadda yake shiga da gudu a shi na ga ma ko yaro ko babu ko ali kana bello ko ma waye ne ko kana ma da mai gobe ya dawo wala shi na ga ma ko waye ne ko ban yana ba kowa ba a shi Allah ke yi ba ni ba wala shi ba ka shi ba a shi na ga ma waye ne ka ji ana da Sani Ganin Bello na ji kana kalmar cewa kana ta kuka dole ka yi kuka dan duru uwa sabon zero ko ni na samu ɗaya dole in ce na gode ma Ajiba na ga ma ko ni ne duk wanda ya min bakwai ba kuɗin ni samu ɗaya dole in ce na gode ma Sani Ganin Bello ka kwana kana dariya kai ni kana dariya amma ka kiyaye ni dan duru uwa a shi na gama ka san ba kuru ba laya ba ka rudan ruwa tambaya ne iyaye ne da kuru ba amma a shi ba inda suka a shi ba Allah ne kan gobe da ah, Dambo alhamdulillah dogo a gashi yau kamar yadda aka saba ganin dambanku da alikanin bello kuma kowa da yana ganin yawanci dambanku a abinda yake faruwa yau gashi kun yi dambe da alikanin bello a jihar katsina kuma allah ba alikanin bello nasara ya bige ka a wannan dambe to da yawa wasu wanda ba su san yaya kuke a dambe ba za su ga cewa ai kamar ko wanda suka fara kallon damban yanzu ko ya za ka cewa al'umma to ba abin da nake ce al'umman katsinawa kuma da wayanda ba sa kusa sai dai kuma fatan alkhairi da irin soyayya da suke nuna min hmm. ka san shi Allah shi ke komai kana ka Allah na nashi ko ba haka bane sannan alƙanan bello wadon wanga kisa ma da yamin ko da a ce dauke ne aka yi gaba ɗaya bana da rai eh. bana haushi hmm. saboda na walakantar da shi hmm. sannan duk ɗan nan Najeriya ba wanda yake ji a ransa wanda bai taɓa bugewa ba in ba ni ba mm. kuma lokaci ya yi yau Allah ya ɗora shi ni kuma ka san in dai harkar dambe ce in dai ka buge ni to ba bakin ciki kuma ba nuna raina ya baci ko ba ka wani na san duk dan men da buge ni rama na yake gaskiya ne sannan Ali Kanan Bello ya buge ni yau mm. ɗaya ne akwai sauran shida kaga ga sabun wan kaga duk wanda yake da sabon don ai ma ɗaya to ba ka jin haushi gaskiya ne sai dai kai roƙon Allah kuma ka ƙara samun nasara gaba yanzu da ma dogo bakwai kuke da shida yanzu sai dai a ce bakwai da ɗaya kenan yanzu muna bakwai da ɗaya amma kuma tunda muna katsina Eh. ya fado na fado to eh. ba san mai kara ma wani ba ko zai kara ragewa ne ko kuma zan kara gaba ne to ba sani ba to domin ga dogo kuma kungiya ce ta samu kuɗi kana ganin cewa idan ko da za a koma ko ba kudin komawa za a yi haba haba haba haba haba musu babu ai kai ka sani ni inda dan dambe ba wai sai ka sa kudi ba in ma za ka sa kuma ka sa in ba za ka sa ba kuma kai eh, ni waɗannan dambe inda ya buge ni mm. to kariya ta kare. gaskiya ne ina yi ma dariya ne amma bai kai cikin ciki ba kuma ko ba ni ba duk dan damben da aka haka zai nuna haka wani kuma zai iya nuna hasala ko ba haka ba gaskiya ne to ni dan damben ka buge ni ai ba wani matsala ba na san ko buge ni kai ɗaukar fansa ne kuma ina gaba gaskiya ne ko ba haka ba ne ba abin da nake cewa masoya sai dai godiya kuma Allah ya ba mu sa'a sai dai in taya in taya da masoyana in ce don Allah su taimake ni da addu'a da na gida da na eh. kusa gare ni da na nesa gaskiya ne ba abin da na dogara shi in ba ubangiji ba sai iyaye gaskiya ne ka san ni wasa na abada ba a gani na da guru ko laya ko wani karfu eh. a ce wai ga nan nayo shirya a'a ni kawai addu'a na iyaye ne sai zarfi abin da ake sa a hannu gaskiya ne da nake ban taba wuce zarfi ba sannan dan mm. dan bidu yana yin sa mm. sannan kawai lokaci ne Allah ya azaka ba mai ba mai hanawa sai eh. lokaci yayi gaskiya ne ba haka bane to karshe dogo a karshe me zaka ce wa masoyanka eh to masoyana sai dai in ce su tani da addu'a da na katsina na san dai duk da nake bako eh. a cikin garin katsina na san ina da nawa masoya ko da ba sa da yawa ne ko ba haka bane akwai yara akwai manya akwai mata mm. kuma akwai wanda suke cikin gida ba ce sun fito ba eh. sannan ina da nesa ina da na gida ko ba eh. ka bane wayanda an nesa in kira su wayanda a gida in kira su wayanda a kusa garin in ga musu eh. su roƙe su taya ni da addu'a Allah ya azani ga wannan wasa da na sa kaina kuma Allah ya cire ni a wannan wasa lafiya kuma duka dan dambe muna fatan Allah ya cire mu ga wannan wasa kowa ya koma gaban iyayensa kuma ya kare lafiya da iyayensa gaskiya ne to dogo mai ta kasara kenan masu kallon mu ni musbahu Kano muka tattauna da shi bayan dan masa da shi da Ali Kano Bello kuma ya ce wai wasa fadin girki dan shi ba dan ban ba ma ko ba kuɗin ai wannan wasa an fara shi kenan kuma masu kallo za mu ci gaba da biyowa mu kuma mu ga yadda za ta kasance wato dogo mun gode Allah ba da sa to Allah kai mu to dogo mai ta kasara to masu kallon mu alhamdulillah yau gashi mun shigo wato jihar katsina wato tsakanin sakamakon wannan shahararren damba da za a yi muku yau yau din nan yanzu ma insha allahu tsakanin alikanin bello da shi da dogo mai ta kasara za a buga wannan wasa a yau dan Allah ya nuna mana a yau lahadi za a buga wannan wasa to saboda haka a kar ku bari a baku labari zuwa karfe 8 da rabi zuwa tara na dare za ku iya biyo mu insha Allah rabi ku kalli wannan wasa da za a buga a wannan gidan dan na Katsina a yau Lahadi din nan da nake gaya muku in Allah ya so yadda za a buga wannan wasa insha Allah rabi saboda haka kar ku bari a baku labari ku biyo mu kallo kalli wannan wasa da za a yi sauta sauta buga wuta ina gajiya ya kokari yi Thank you. 오자 오자 하나 보내리라 buga wuta kake ya a ya kokari